صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين فاللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na laraba shida ga watan zulqa'ada hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1442 wanda ya daidai da sha shida ga watan yuliyu shekara ta dubu biyu da da ɗaya 2021 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba tara yakubu avenue daura daga radima road gwari miji a kaduna a wannan ƙasa ta mutu najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka riyadu salihin na abu zakariya'u yahya bin sharaf al a shafii rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a mun kwana a farkon babi na bakwai babun fil yaqini a jerin gwanan karatun wannan littafi wannan shi shine majalisi na hamsin da tara kamar yadda ke al'adar malam idan ya kulla babi yana fara jero ayoyi da suka yi suka mara wa wannan babin baya da ya kulla a cikin wannan littafi nasa mai albarka domin karanta ayoyin da suke da alaka da aliyakinu wanda mun riga mun yi bayani ta'arifin da malamai suka yi wa aliyakinu cewa in an ce yaƙini huwa kuwatul abin da ake nufi da yaƙini ƙarfin imani wasabatu da kuma tabbatuwa hatta ka annal insanal muslim yara bi ainihi ma akhbara Allah bihi wa rasuluhu bi shiddati yaqini saboda tabbatuwansa da imaninsa ya kai matsayin da mutum musulmi yana gani kamar a idanuwansa abin da Allah ya bada labari zai faru da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari zai faru yakinin da yake da shi a zuciya yana ganin kaman ga abin yau ko an jima zai faru ina fata an gane wannan shi ne ake nufi da mai yakini to duk wanda ya kai wannan matsayi a zuciyarsa to wannan mutumin ya cika cikakken mu'mini kuma ya cika cikakken muhsini amma martaba guda uku ne a musulunci martaba na farko shine musulmi gama gari kowa musulmi ne martaba ta biyu shine mumini imaninsa ya tara na wancan musulmin yakan saba wa Allah amma zai dade bai yi sabo ba kuma idan ya yi saɓan yana gaggawa ya tuba shi ne mumini shi kuwa muhsini yakan wato ya nisanta daga saɓon Allah sai dai kurakurai Allah ya kame hannayensa da zuciyarsa akan saɓa wa ubangiji sai dai dinga ababen da suke kuskure Shi ne wanda Allah ya ba mu su a cikin suratul waƙi'a ina fata an gane والسابقون السابقون شيني محسن shine muhsin to wannan darajar ba karamar daraja ba ce idan mutum ya kai to imani na yaƙini mumini da muhsini suke samunsu malam ya kawo mana ayoyi wanda babu bukata mu ƙara maimaita su ko? to yau za mu tashi a daidai gabar da mana ya ce wa ƙara ta'ala wa alallahi falyatawakkalil mu'minun da Allah mu'minai suke dogaro kaga anan Allah ya bada umarni ne wa alallahi akan da ubangiji ne falyatawakkalil mu'minun kaga anan umarni ne to mumini ya dogara ga Allah kaga abin da ake so mumini ya yi shine duk wani al'amari na rayuwarsa ya miƙa wa ubangijinsa cewa shi ke bashi shi ke hana shi shi ke kashe shi shi ke raya shi wani mafuluki a doron ƙasa bai sai kashe ka ba sai abin da Allah ya rubuta maka in Allah ya rubuta ta dalilinsa za ka mutu za ka mutu in kuwa Allah bai rubuta ta dalilinsa ba ko da ya yi nufin kashe ka ya zo da ababen da ke nuna tabbas zai kashe ka sai Allah kawo wani sanadi ya hana mutuwar imamu ibn kathir Allah ya ji kansa da rahama a ƙarƙashin tafsirin suratun namli amman yujibu al-muttarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa al ilahu na qalilan kalilan matazakkarun a ƙarƙashin wannan ayar sai kawo kissan wani bawan Allah aikinsa shi ɗan kada ne yana da jaki in za ka yi tafiya sai ku yi ciniki tsakaninka da shi kamar taxi driver da ake ɗaukan drop zan je gari kaza sai ku yi kuɗi sai ya ɗauke ka a baya ya kai ka in ya kai ka sai ka biya shi sai dawo sai wani mutumi ya zo ya same shi ya ce ina so ka kai ni jari kaza suka yi kuɗi suka yi tsada zai biya shi kaza suka tafi akan hanyar zuwa garin sai tadda hanya guda biyu shi mai dabbar hanyar da ya fi sani ta hannun hagu shi kuma madugu uban tafiyan ya ce abu ta dama shi wannan ya ce to shi bai san wannan hanyar ba ya ce wannan hanyar zai bulla da kai zuwa garin da nake so ka kai A shekarya ne manufarsa yana so ya kashe shi ne ya ce sai muka tafi na ce to tunda ya matsa cewa shi shi ne madugu uban tafiyar abi suka tafi suna tafiya daidai sun kai wani kwari haka ya ce tsayanan ina da abin da nake so na ɗauka ya tsaya sai ya gangara cikin kwarin ashe makamansa ne a wurin ya shimfiɗa sai ya kwaso makamansa da ya kwaso makamansa sai ya doso kan wannan mutumin sai ce yau kashinka ya bushe sai ce ah, ba wuri ka za ka ce in kai kawai cewa ah, nan ma da na ce ka zo da ni yaudaranka ka da yi kashe ka zai aiki na kenan kisa ya ce bawan Allah ya ce ba abin da zai hana ni kashe ka yau ya ce leƙa cikin kwarin nan za ka tadda gawa ƙasusuwa na mutane ni na kashe su ya leƙa kuma ya ga ƙasusuwan to da ce zuciyarsa yana damfare da ubangiji sai ya ce da'ani usalli yi ka bani dama in salla a biyu Ya ce sai ya ce mai bismillah yi ce da na kabbarta na karanta fatiha ya ce da na gama karanta fatiya sai na ruɗe mutuwa ne ke jina ko ya ce sai ya rasa mai wata aya zai karanta ya ce fa'ajirallahu ala A duba bayan Allah komai ya faru da su suna jingina waye Allah ya ce sai Allah ya bujiro min da wannan ayar a bakina amman jibul mutarra da ahu shin waye ke amsa kiran wanda ya shiga halin kakani kayi halin musiba halin kunci halin bala'i halin bala'i da musiba ta rayuwa ya ce wa ya su'a ya kwaranye mai wannan cutar ya kwaranye mai wannan musibar ya kwaranye mai wannan bala'in da kuncin da musibar da yake fuskanta wa ya ja'alukum khulafa al ya sanya ku khalifofinsa a doron ƙasa a ilahun ma shin akwai wani Allah tare da Allah da yake yin wannan aikin sai Allah ce qalilan atazakkarun sai dai kadan ne daga cikin ku ku bayina cewa azuwa in kuka shiga irin wannan hali kaga imaninsa yasa sai Allah ya taimake sa ya kira wannan ya karanta wannan ayar wacce ta yi daidai da halin da yake ciki ko yace yana idan da sallah yana sallamewa assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah daga kan da zai yi yace kawai mashi ya gani aka jeho from nowhere kawai mashin nan na zuwa sai ta caki wannan mutumin da ke tsaye a kansa yana jiransa ya ina da sallah ya kashe shi sai ta cake shi a nan wuyan ta fito ta nan kawai ya kife yana ihu ya ce sai na ga wani mutumi soja ya sa kayan sojoji ke da makamanta haka kaga soja kenan ko a da kenan ba uniform ba ne irin yanzu ya ce sai ya ci kwalan wannan mutumin ya rike shi yana jansa a ƙasa ya ce da na daga kai sai na ce abdallah ji ita min indi man kai kuma bawan Allah daga ina kake ya ce sai ya kalle ni ya ce ana rasulun ladi yujibul mutarra idza da'ahu ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض yace ni dan sakon mai amsa kiran wanda ya shiga halin kakanukayi ne ya kwaranye mai wannan cutar ya sanya su khalifofinsa a doron ƙasa yanzu Allah ya turo mai kenan ya tura masa mala'ika ya me ya ba sa kariya saboda me dogaro da yayi da ubangijinsa to wannan shine ake so mumini yayi duk lokacin da ya shiga wani hali haka abu mu'allaq daga cikin sahabbai harkansa yana da abokai suka yi joint business suka hada mai kudi kan fita gari da gari ya je ya siya ya siyo ya siya. a samu riba wani barawo ya circe shi a hanya ya ce mai ban kuɗi kuma zan kashe ka sai ce a'a me ya zafi bawan Allah in kuɗi ne ɗauka ya kyale ne ce a'a kuɗin nawa ne kuma ranka nake so sai ce bawan Allah kai haƙuri ta ɗauki kuɗin ka kyale ni mana ya ce ba abin da zai hana shi sai ya kashe shi sai ce da an yi usalli taini ya ce banni in raka a biyu sai raka a biyu ya salla raka'a biyu a sujjada da ya kafa sa a sujjada sai ce ya wadud ya zal arshil majid ya fa'alun lima yurid as'aluka bi'izzika alladhi la tudam wa bi mulkika alladhi la yuram wa bi nuri wajhika alladhi mala arkan arshik an أن sharra hadha al-lis ya مجيث ajithni ya mugis ajisni ya mugis ajisni ya karanta ta a sujjadarsa ta farko ya ƙara karanta ta a sujjadarsa ta biyu ya karanta ta a sujjadarsa ta uku ya karanta ta a sujjadarsa ta hudu yana cikin tahiya sallame wanda zai yi kawai sai ya ji an ce kum yana tashi sai ga an riga ma an farka wannan mutumin an kashe shi sai ce ya abdullah jita min indi man faqad azafani Allah bika daga ina kake ta dalilin ka Allah ya tsiratar da ni daga sharrin wannan mutumin sai ce ana malakun min mala'ikati sama'in rabi'a ni mala'ika ne daga cikin mala'ikun sama ta hudu falamma da auta bi du'a'ikan awwal lokacin da kai wannan addu'an karo na farko sumi'at li ali sama'i qaqa'a mala'ikun sama gabaci ne sai suka ji kuki walamma da auta bi du'a'ika sami. da ka ƙara maimaita addu'an a karo na biyu sumi'at li ali sama'i dajja mala'ikun sama suka ji kawai sama ta kilime walamma Auta bi du'aika thalith a lokacin suka ka maimaita addu'an a karo na uku qila du'a'u makarubin aka ce kai ga addu'an mutumin da ke cikin cikin ciki yace azantu rabbi an yuwalliyani qatl hadha ƙasar lis sai na nemi izinin ubangiji na ya bani dama in kashe wannan farawa fa azina li shine ya min izini na sako kinan dan in kashe maka shi ina fata an gane haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk mutum da shiga cikin wato cikin ciki da damuwa ya karanta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin Allah sai ya kwaranye mai duk wani bakin ciki kamar yadda Allah ce wa zannuni izaba mughadiban فظن أن لن نقدر عليه نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني من الظالمين التي فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين Wani mumini in ya shiga irin wannan halin ya kira Allah yadda annabi Yunus ya kira Ubangiji Allah zai kwarage masa wannan shine tsantsan tawakkali daman kamar yadda muke karatun a baya cewa tawakkali shine huwa i'timadul insan ko al muslim ala rabbih azza wa jal fi zahirihi wa batinihi shine dogaro ga Allah bawa musulmi ya dogara ga Allah mai girma da buwaya zahirinsa da baɗininsa fi jalbil manafi' wa daf'il madar wajen neman amfani a dogara ga Allah wajen kuma tunkuɗe wani cuta ka san ba wanda ya sai tun kuɗi maka shi Allah wannan shine ake kira tsantsan tawakkali to shine Allah madaukaki yace wa qala ta'ala in malam anan yace fa idza azamta fatawakkal ala Allah Allah yana ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shawara da umarni idan ka yi azama kan wani al'amari fatawakkal ala Allah to ka dogara ga Allah ka miƙa al'amarinka zuwa ga Allah kada kuɗinka ya yaudare ka ka yi tunanin zai baka abin da kake so kada iliminka ya yaudare ka ka yi tunanin duk abin da kake so saboda ka kai wannan matsayin za ka samu kada sarautanka ko shugabancin da ke hannun ka yaudare ka ka ce duk abin da kake so za ka samu sai Allah ya jarabce ka ka mai da al'amarinka zuwa ga Allah kuma dabararka da wayanka ka mai da shi gabaki ɗaya a shokatsinsa zuwa ga Allah sai daga Allah ya shige maka gaba inda Allah da kansa ya ce inna Allah yudafi'u anil ladina amanu lallai Allah yana ba waɗanda suka yi imani kariya a komai da ka dogara da shi sai baka kariya da ka dogara da shi a wajen kasuwanci sai ya baka kariya duk tsafin matsafa da suke kewaye da kai Allah ba zai ba su nasara ba duk kutun masu kutun gwila a ka. Allah ba zai taba ba nasara ba matukar ka dogara ga Allah ina fata mun gane wannan umarni ne Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan ya ce ya nemi shawara daga mabiyansa sune sahabbai sahabbai ya ce wal ayatu fil amri bit tawakkuli kasiratun ma'lumatun ayoyi da suka zo a kan umarni da yin tawakkali suna da yawa kuma sanannu Allah ta'ala Allah maɗaukaki ya ce wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya wadatar masa inna Allah balighu amri saboda Allah zai cika al'amarin da ya ɗau alƙawali zai kare ka in dai ka dogara da shi sai ce qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadara duk wani abu Allah ya sanya masa tsari kuma ya masa lokaci ka mika al'amarinka zuwa ga ubangiji malam ya ci gaba da cewa ai kafihi Allah zai wadatar maka qala ta'ala Allah madaukaki ya ce innamal mu'minuna allazina idza zukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana وعلى ربهم يتوكلون الله أكبر أنا يكي توا ألا مدوكي يتي إنما المؤمنون إنما عادة من عادات الحصر lallai yanda al'amarin yake mu'minai na gaskiya su ne allazina idza zukira Allah wajilat qulubuhum su ne waɗanda duk lokacin da aka ambaci sunan Allah zukatansu na girgiza aka ce Allah zaka ji ya taba zuciyarsa duk abin da yake yi zai bari saboda an gama shi da mai, Allah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu duk lokacin da aka karanto musu ayoyi na ubangiji zadatum imana wa'annan ayoyin da aka karanta musu yana ƙara musu imani a zukatansu yana ƙara kyautata alaƙarsu da ubangiji wa ala rabbihim yatawakkalun kuma su masu dogaro ne ga ubangijinsu Allahu akbar malan yace wal ayatu fi fadli tawakkuli kathiratun ma'lumatun ayoyi da suka zo akan falala na tawakkali wato suna da yawa kuma sanannu ne wa amma al ahadithu malan yace to kaga hadisai da suka zo na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da suke magana akan tawakkali fal awwalu to ga na farko a gaba gare ka an ibn abbas radiyallahu anhuma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce, hadisi daga abdullahi ɗan abbas Allah ya ƙara yadda a gare sa da mahaifinsa Ya ce. manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya ce ruribat alayyar umam an bujiro min da al'ummomi na gansu wato cctv Allah ya yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka bujiro mai da su duk ya gansu kaga wannan shine ne cctv nawa na ubangiji wannan yana daga cikin mu'jiza ta annabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya bujiro mai da duk sauran al'ummomin da suka shuɗe gabaninsa Allah ya nuna masa abinda zai faru a kiyama kagwani yana nuna maka alamun min alamatin nubuwa alama ce daga cikin alamomi na annabta na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka nuna mai wannan shine ake kira alkashfu wato kashafi a buɗe mai wani abu ba wannan kaɗai ba a yaƙin mu'uta manzo Allah da sallallahu alaihi wasallam da ya tura da ake kiransa gazwatul umara yaƙin shugabanni daman manzo Allah jagora ɗaya yake sawa har sahabin da ke bada labari yace tun da ji manzo Allah ya ayyana wa'annan mutanen na san ba wanda zai dawo da rai saboda ya ce wani abdullahi bin rawaha da ja'far bin abi talib ya ce dukkansu su kasance in wane da zaidu idan an kashe wane ya karba an kashe wani wane karba kaga nan ne confirm za a kashe su Ya ce tun da naji ji mazala ya faɗi haka za a kashe su to manzo na zaune a garin majina sai yake bada labari an kashe wani wa ainahu tazrifan idanuwansa na zubar da hawaye kaga an masa me kashafi kenan shine CCTV wannan yana daga cikin alamomi na annabta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda sufaye shi suke amfani da shi suke atar da mabiyansu sai su ce shehi wane yana da kashafi kamar yadda ya zo a cikin jawahirul ma'ani kafin ka fara ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya atika ya qafatan su a wurin su zai zo musu a farke ne lama naman ba a bacci ba cewa sai ka kai matsayin da kana zaune duk abin da ke faruwa a duniya Allah ya maka kashafin sa wai kana ganin duk abin da ke faruwa kaga kenan ka zama Allah kansa kenan ko to in mutun ya kai wannan darajar suka ce ya atihin nabi sallallahu alaihi wasallam yaqzatan lama naman. wai manzon Allah zai zo ma irin wannan mutumin a farke ba a bacci ba ina ba ta an gane saboda haka shi sa suka ce shi ba mutuwa ya yi ba fakuwa yi har aka mai da shi karin magana wane bai san cewa annabi ya faku ba hakika ce ta sufaye wanda ke cikin jawahirul ma'ani ba mutuwa ya yi ba fakuwa yi. bi ma'ana an lullube shi ba kowa ke ganinsa ba kamar mala'iku ba akwai su ba amma kowa ke ganin su a'a to shi ma wai mazala ba mutuwan yayi ba fa kowa yayi ba kowa zai ganshi ba irin masu ganin sa a farke shine irin wanda ya kai matsayin da duk abin da ke faruwa a duniya yana gani to manzala zai zo wajen sa kuma yayi magana da shi anan kabala ko wani shedanin matashi da yazo yake cewa wai shi yana ganin manzala kuna cikin magana sai ka ce na'am ya rasulullah na'am na'am na'am da shi ne aka samu wani gaye da aka samu wani gaye kullum yana tare ya tara gashi kamar tunku haka da aka zo suka zo ga mabiyansa na binsa bayan nan yana zuwa kawai da ya gansu da suka gaggaisa da shi wanda ya gaisa da shi shi ma sai na'am ya rasulullah sai suka ce ba sai iskanci ya ce ya fi ni ne na'am sallallahu alaihi wasallam ba ya ce shi ma yana ganin sa ya ce to shi ma yana ganin sa suka ce ba ma sai iskanci ya ce ya fi ne ina ba ta an gane amma da yake za ka san abin kare wato kura ce ta shiga fatar akuya wallahi bawan Allah ɗaya daga cikin sai ke gaya min ya ce malam mai maganin sa dan iska ne ya ce ƴan matan mu yake lalata da su sai muka yi trafin din sa muka sa ɗaya daga ciki ta mallaka mai jikin sa jikinta amma ta ɗauke shi bai sani ba to wanda muke ta yawo da shi baka ga ka na ganin shi ba ya ce eh ya ce mu muka san farashi mun yi maganin shi ya ce dole ya gudu kuma wallahi tun daga ranar ban ƙara ganin shi ba kaga da haka suke yaudarar mutane su halaka mutane Allah shi raddu malam ya ci gaba da cewa fara'aitu nabiyya wa ma'ahu ruhayt manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ga wani annabi wa ma'ahu alhali tare da shi arruhaitu akwai 'yan mutane 'yan kaɗan haka arrahatu wannan tasjiri ne na rahatu rahatu mutanen da suke daga uku zuwa tara mutanen da ba su wuce goma ba sai ce to na ga 'yan mutane kaɗan tsakanin uku zuwa biyar ko bakwai waɗanda ba su kai adadin haka ba su ne kaɗai suka yi imani tare da shi duk shekarun da ya a duniya mutanen da suka yi imani da shi ba su kai kafin hannu biyu ba annaban Allah ina fata an gane sai ce wannabiyu wa ma'ahu rajulu a wannabiyu wa ma'ahu rajulu war-rajulani yace akwai kuma wani annabin tare da shi akwai mutum ɗaya tilo kaɗai yi imani da shi nan jumlar akwai mahzuf kadiruhu wannabiyu nabiyyu wa ma'ahu ar-rajulu wan nabiyyun akhar ma'ahu rajulani ina fata an gane to sai manzo Allah ce wan wa ma'ahu rajulu war rajulani wani annabin shi ma mutane biyu kadai suka yi imani da shi shi kuma wannan mutum ɗaya ne ya yi imani da shi har ya koma ga Allah mutum ɗaya kai ya yi imani da shi shi annabi nuhu alaihi salatu wasalam ba shi ne farkon manzo a dukkan ƙasa alfun illa Kamsuna ama shekara dubu ba hamsin yayi yana kiran mutanensa amma da Allah ya dunkule maganar sai ce wa ma ba'ahu illa qalil ba wanda ya imani da shi sai mutane ɗan kaɗan a shekara dubu ba hamsin ɗan kaɗan suka yi imani da shi ina fata an gane kaga wannan hadisin ginshiki ne yake so ya nuna maka a wajen kai ne da'awa a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin al'ummansa ka san yawancin mutane abin da suke ruduwa da shi yawan mutane ko sai o ce oh, yana da mabiya da yawa daga nan sai a batar da mutane a ce to alaman yawan mabiyanka shi ke nuna gaskiyanka sai ba shi ba ne ina fata an gane ba wani annabin annabin Allah duk duniya ba mai ikhlasinsa duk duniya ba mai tsoron Allahnsa duk duniya babu mai hikimarsa iya magana da salon iya magana amma ne mutane biyu kawai su kai imani da shi wannan kuma mutum ɗaya wancan kuma ɗan kaɗan ba su kai goma ba wannan ana baka shimfiɗa ne shine hikimar da ya sa manzo Allah ya gaya wa Ali bin Abi Talib a yakin a Ya yace li an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin ni'am da mutum ɗaya shiru ta dalilin ya fi a baka jajayen raƙuma lokacin jajayen raƙuma su suka fi tsada kamar yau a ce da mutum ɗaya shiru ta dalilinka gara wato gara mutum ɗaya ya shiru ta dalilin ka da a baka jirage guda saba'in jirgin sama kaga ko guda ɗaya ka baka tana ganin sha Allah ka fita daga talauci kenan ko ina ba ta gani to shiriyar mutum ɗaya ta dalilin ka ya fi a tsara maka duniya da abin da ke cikinta abin da mutane suka kasa ganewa kenan to shine sai malam yace nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wan nabiyyu laysa ma'ahu ahadun akwai wani annabin ma ba kowa a tare da shi shi kadai tilo zai zo ranar tashin kiyama shi kadai tilo zai zo ranar tashin kiyama ba wanda ya imani da shi a cikin mabiyansa duk wa'azin da ya zo ya yi da sauransu a san yanzu izgilancin mutane da sauransu duk da izgilancin mutane ka tashi magana sai an saurare ka sai ka gode wa Allah ko ka duba annabi nuhu yace wa inni kullama da'awtuhu litaghfira lahum ina yace ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahu wa asarru wastakbaru istikbar thumma inni da'awtuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra amma duk da haka ne sun ki ya nuhu kadi jadaltana aktarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kuntum minal sadiqin kai ka cika musu ka yawaita musu mu kai ka zo da abin da zaka iya zuwa da shi inda gaske ne kai annabin Allah ne abin da suka ce mai kenan ba halan yace id rufi'a li sawadun azimun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai aka dago min wa'ansu mutane masu yawa fa zanantu annahum ummati sai na zaci cewa al'ummata ce faƙila sai aka ce min haza musa wa ƙaumu aka ce min wannan shine annabi musa da mabiyansa walakin kunzur ilal ufuk sai aka ce duka sama ka duba saman can fa manzala ce sai na duba fa idza sawadun azimun sai na ga wani tarin mutane masu dubbin yawa fa qila li sai aka ce unzur ila al-ufuq al-akhar ka ƙara duba saman can kuma na daban da wancan fa'iza sawadun azimun ya ce na ƙara ganin tarin mutane masu ɗumbin yawa kila li sai aka ce min hadhihi ummatuka wa annan sune al'ummanka Allahu akbar wa ma'ahum 70000 yadkhuluna aljannata la hisabin wa la azabin atare da su akwai mutane dubu 70000 da za su shiga aljanna bila hisabin ba tare da hisabi ba wala azabin ba tare da azaba ba a wata ruwaya ya ce ma'a kulli saba'ina alfin saba'una alfin kenan dubu saba'in so dubu saba'in nawa kenan 4.9 billion a cikin mabiyan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba da azaba mutane biliyan hudu da ɗigo tara suna fitowa kawai tafiya za su yi kawai ana zuwa na fas kawai wuce biliyan hudu da ɗigo tara 4.9 biliyan mutanen da za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba ba tare da azaba ba Allah ka samu cikinsu amma ba akwai aiki wannan al'umma al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin mabiyansa to har ku ji na farko wanda ya fara samu wanda aka ba bashi pass thumma nahaba fa dakhala manzilahu sai manzo Allah ai nahaba ai thumma qama sai ya tashi fa dakhala manzilahu sai ya shiga gidansa فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب shike na mutane suka kusa suna ta tattaunawa su waye mutanen nan da za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba ba tare da azaba ba kowa ya ka fara tattaunawa kai wannan fa ba kananan mutane bane to abai fa da kansu suke tattauna wannan magana to barka ji tattaunawansu manzo Allah ya faɗi hadisi sai shiga gida su kuma suka zauna ana ta tattaunawa qala ba'dhum wasu daga cikin sahabbai sai suka ce fala'allahum alladhina sahibu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ce kila sahabban manzo ake magana wato sun tabbatar da falalan su ba wanda yake su falala ko suka ce kila sahabbai ne kaga sun fara da ni kawukan su kenan suna faɗin haka wa ƙala ba sai wasu daga cikinsu sai suka ce fala'allahum alladhina wulidu fil islami. har ila yau suna magana dai har ila yau akan sahabbai ne kila a cikin mu ne waɗanda aka haife su a cikin musulunci ba su taba shirka ba kaga dai har yanzu yana ƙara nuna ne alala ko falam yushriku billahi shay'a ba su taɓa yin shirka da Allah da ɗai ba kaga kenan 'ya'yansu kenan ko wasu haifin shiga musuluncin ne ko wasu kuma an haife su a cikin musuluncin sai suka ce wato kila ƴaƴanmu ne wanda aka haife su a cikin musulunci ba yin shirka ba to kila su ne ake magana za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba kuma azaba wa zakaru ashiya'a yace suka ambata abubuwa da yawa kaga anan ya yi ne yayi summarizing din maganar ko yace fa kharaja alaihim rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito sai ya tada su suna wannan tattaunawan sai yace man ladhi takhuduna fihi menene kuke tattaunawa kuke kutawa a cikin sa fa akhbaruhu sai suka bashi labari maganan nan ne fa da kai dazu ya ma'aikin Allah shine muke ta tattaunawa su waye za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba ba tare da azaba ba faqal sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce to barin ga muku suwaye humul ladina la yarqun wala yastarqun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun Allahu akbar sai ce humul ladina la yarqun sune waɗanda ba sa yin ruqya ba sa neman magani ba sa yi ma wani karatu in bai da lafiya wannan ruwayar ruwaya ce ta imamu Musulun. malamai sun ƙara wa junan ilimi akan wannan lafazin cewa ba ta inganta ba wannan daidai kalmar layar kuna ɗan. idan mutum bai da lafiya ce barin ma karatu sun ce an ce in kai baka ciki suka ce to ai ga mala'ika jibril ya yi wa manzan Allah ruqya bismillah alqika wallahu yashfika min kulli da'in yu'zika ko sannan Manza Allah yana yi wa kansa har wani lokaci na na shi sakan yi ta shafa mai a jiki sai ina kuma za a ce layar kuna ba sa yin addu'a na ruqya na karanta addu'o'i ko ayoyin qur'ani in mutum bai da lafiya don ya samu lafiya ina fata an gane suka ce to wannan lafazin akwai alaman tambaya a kansa amma lafazin da ya inganta wala yastarquna ba sa nema a yi musu shi ne in bayi da lafiya baya neman magani yadda Allah ya kawo ciwon zai warke ta <laughs> fata an gane kaga kuwa yi sai da sai da da tsoron Allah da tawakkali ko ina ba ta gane wani baka da lafiya eh ke damunka wallahi kila dan masassara ce ko typhoid ko waye ka je asibiti mana ba ko yanda Allah ya kawo shi zai tafi <laughs> ga akwai aiki ko akwai aiki yace to su ne wanda in ba su da lafiya ba sa neman magani amma akwai wani fikihu a ciki yace la yasarqun su ne ba sa nema amma in aka kawo musu ba za su yi rejectin ba amma su su je su nema shi ne ba sa yi ai la yasarqun ai la yatlubuna ruqya ba sa cewa wani da Allah dan yi min addu'a wani da Allah dan yi min ka ba sa yi amma an kawo musu za su karba amma su a karantar su ce ai musu ba sa cewa kaga dai kenan ko to sai ce wala yatafayyaruna ba sa camfe camfe dan kasuwa ne ya fito shago yana fitowa sai ci karo da bakar mage sai ci alhaji wani ya turo mai samfunin skull saboda haka shi ya fasa Allah ba zai bude shago yau ba ko kuma ya fito daga gidansa ya ci karo da mujiya sai ce kai akwai matsala shi Allah ya kasuwancin nan yau ba zai tafi ba saboda me ya ga kaza ba sa canfi kamar yadda mutane suke yi yau wallahi abin takaici sai ka ga mafi galibin 'yan kasuwanmu illa mana rahima rabbuk ba fani sai kaɗan daga ciki wanda Allah ya kiyaye shi. sai ka ga mutum lafiya lau ba to Allah na gwada shi a harkan kasuwancinsa sai ka ga ya sake layi ya shiga hannun bokayi sai su kaɗa shi kutakai na gaya ma sai su mai shi ƙaramin yawo zai je dubai sai ya kira da Allah a duba mai hanya wallahi in bokan nan ya ce mai kada ya tafiyan nan ko da kun yi bukin rana ɗaya sai dai ka ji ya ce mai wallahi akwai matsala tafiyan nan ba zan yi ba sai sati ne zuwa in ka matsa in kuna good time da shi zai ce a saboda malam ya ce mai ya ɗaga ba sa'a kuma ya yadda saboda malam ya gano masa ya mai saka shifu ya tafayyaru su ba sa canfi sai ya ce wa ala rabbihim yatawakkalun su kuwa sun dogara ne da ubangijinsu kaga shi da muhallin shayi yasa imamu nawawi ya kawo wannan hadisin a wannan babin faqama ukasha bini mihsan ukasha bin mihsan Allah ya kara yadda a gare sa sai ya tashi cikin sahabban da suke zaune sai ya ce faqal sai ya ce ud'u Allah an yaj'alani minhum ya ma'aikin Allah ka roƙa min Allah ya sa na a cikin waɗannan dubu saba'in so dubu saba'in ɗin in zama ɗaya daga cikinsu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wata ruwaya sai ɗaga hannu sai ce Allahumma ja'alhu minhu ya Allah ka sa uktasha bin mihsan cikin su sai Allah ya karba ya ga manzo Allah ɗaya ne daga ciki shine number 1 faqala anta minhum sai manzo Allah ce kana cikin su kaga yanzu a cikin 4.9 biliyan an samu guda nawa guda ɗaya sun makama rajulun akar sai wani mutumi a cikin sabai shi ma ya tsaya ya ce a ya ce Allah an ya ja'ala ne min hun ya ma'aikin Allah ni ma ka roƙa man Allah ya sa na a cikinsu barka ji kima ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ce. sabaqaka biha ukasha ukasha ya riga ka wannan tambayar kaga ba ce baka ciki ba ko zaka ce mai me ukasha ya riga ka yanzu me an bar kofar a bude kana so sai ka cika wa'ancin siffofi shikenan ko kaga in manzo Allah ce kai ma haka kowa a ciki sai ya ce me a roƙa masa in suka koma gida su ma za su kira me nasu su ma su gaya musu su ma za a ci gaba da ne. za a ci gaba da distribution amma da yake umarni ne doka ne na Allah sai aka tsaya akan wannan aka ce wannan sauran kuma an ba su su siffanti da siffar da manzo Allah ya ambata sai su shiga ciki ko kofar abu da take ya yau na haza in ka siffanti da wannan siffar to kai ma zaka zama ɗaya daga cikin su to daga yanzu in ka ji wannan hadisin kana so ka zama ɗaya daga cikin wa'annan sai kula da wannan siffar in ka ji har zuwa ranar da Allah zai karɓi ranka ka kiyaye baka yi ba to ana maka kyakkyawan zato za ka iya faɗa cikin su da siffa ce manzo Allah ya ambata ko wancan dai an ayyana shi bayan ya roƙa masa Allah kuma Allah ya karɓa a take a wurin aka sanar da shi cewa shi yana daga cikin su wannan fagara basa ce amma fa sai game sai game tawakkali ina fata an gane sai ga mai tawakkali ina fata an gane to shine sai malam yace muttafaqun alaihi wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito su Imam al-Bukhari ya rawaito a cikin kitabu kib, babu man lam yurqi abin da ke magana ga wanda bai yi ruqya ba Imam Muslim ya rawaito su a cikin kitabul iman babu dukhulu طوائف من المسلمين الجنة بغير hisabin. daga amma shi a ruwayan imam muslim ya rawaito ta ne daga abu huraira ina fata an gane kuma ya rawaito ta har ila yau a cikin kitabul iman din babu kaunu hadhihi al-umma nisfu ahli al-janna saboda rabin ɗan aljanna mu ne mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda manzon Allah ce hadisin ummu salama hadisin riwayar imam muslim yace Allah zai ce wa annabi Adam ranar tashin kiyama tunkudo makamashin wuta da cikin katsanka mutum dubu sabai suna zaune a wurin sai maganan ya musu girma mutum dubu to ya ma'aiki Allah wa zai sha kuma duk mutum dubu sai manzo Allah ce mutum ɗaya daga cikin mutane ɗari tara daga ya juju wa ma juju yanzu an rage tension ko an rage musu tension kenan ko kenan sai ce arju an kunu, sulusa ahlil janna ina fatan ku al'umma ta ku zama ɗaya bisa ukun ƴan aljanna sai sabai suka yi kabbara Allahu akbar suka ji daɗi sai ce wa arju an kunu, sulusai ahlil janna ina fatan ku zama biyu bisa ukun ɗan aljanna sabai suka yi kabbara sai manzala ce arju an takunu A ahlil janna ina fatan ku al'ummata ku ne rabin ɗan aljanna sauran ragowar rabin daga sauran al'ummomi daban-daban daban abai suka yi kabbara suka ji daɗi ga wannan duk yana nuna maka falalanwa wa al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kaga irin wannan hadisin da ya rubuta kai ka ce a ah, to ai ashe kenan mutane nawa ne tun daga zamanin annabi zuwa yau kai suna da yawa ko sannan kai ka duba kanka ka duba nagartuwan kanka sai ka kanka hisabi Allah ya sa mu dace malam yace a karshe ar-ruhaytu bi dhammir ra yace tasghir rahatin yace tasgiri ne na rahatu wa hum duna asharata anfus yace mutanen da basu kai goma ba wal ufuk ai an-nahiyatu wal janib wani bangare ake nufi wa ukasha bi dhamm wata ayn wa tashdid ana cewa ukasha kuma ana cewa ukasha ina fata an gane kaga wanda muka saba ukasha ne ko to larabawa sunan yana ɗaukan abu guda biyu yana zuwa da tad'if kuma yana zuwa da biduni tabi'i shine ukasha ko ukasha duk wanda aka faɗi daidai ne ina fata an gane sai malam ya ce wata shididu afsahu amma a sa mai dhamma shadda shine yafi fasaha a larabci ina fata an gane ukasha shine yafi fasaha saboda dubi da lokaci zamu tsaya akan wannan hadisi insha Allah idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah subhanahu wataala sai mu tashi a hadisi na biyu a nan za mu taƙaita kuma za mu tsaya fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alaikum assalam na'am mutum bayi da lafiya <laughs> na'am to baka ji an ce ɗan su ba zai zauna ne ya shiru wanda zai same shi ya tattara shi jikin shi ya tsumu ya yi zafi ya taba ya ji zafin jiki me ya same ka Bani da lafiya me ke damun ka wallahi ban sani ba sai je ɗauko likita ya ce a zo a duba shi ka ba shi ya je ba haka zai samu yana nan a ciki amma shi ne ai da lafiya ce a ah, bare je asibiti ya je kaza shi ake magana amma yana zaune aka zo aka same shi a ah, kwanan ka ba lafiya zo mu je asibiti kan da ma ai ba shi abin nan ba wannan ba wannan shi ma yana ciki amma in shi ya dauki kansa yake asibiti to you qualify a ciki ka fahimci matsala yawa wa alaikumus salam na'am kamar ya eh. shi yasa baka ji na bayanan da na yi ba na ce in kana son ka shiga cikin su daga yanzu in ka fara ɗabbakawa har ka zo ka mutu kana kuka za ka fada ciki in kuma ba haka ba ka tsaya a hanyoyin shiga aljanna na da yawa a lallai sai ta wannan ba <laughs> ko ba shi ba ne ka rudu in ba za ka iya ba to kan ka ɗauko ma alaikum ma to haka manzo Allah ce ku yi abin da za ku iya Imanin ka da tsoron Allah ka bai kai ba da ka da Allah kar ka ɗauko wa kanka abin da ya fi karfin ka ko ba gaskiya ba shikenan wanda karfin imanin su ya kai shikenan hanyoyin shigan aljanna na da yawa ba wannan bane amma wannan ana gaya maka special treatment da za su samu a lahira kenan su ne yan vip kenan ko yawa dip kawai za su wuce kawai suna ana kowa ya tsaya su kawai suna zuwa kawai haka za a dinga musu kawai sai ta wucewa sai an kirga 4.9 billion su sun shiga ba hisabi ba azaba sauran kuma za a yi musu hisabi amma kuma za su shiga aljanna amma wanda yake so ya shiga wanda ba za a mai hisabi ba ba za a mai azaba ba to shine sai ya cika wannan siffofin ina fata an gane yawwa amin <laughs> wa alaikum salam eh. da za su iya wutan jahannama ne eh, haka ne eh. dabbobin mutanen suna daidai da mala'ikun da suke rike da wutan jahannama mala'ikun da za su zo da jahannama ranar tashin kiyama su masu su 4.9 billion kuma zala saboda wutan jahannama ko kana tare da linzani kowane linzani akwai mala'ika dubu saba'in kuma Linzani dubu saba'in so dubu saba'in tana da ne 4.9 biliyan Linzani, mala'ikun da za su rike ta kuma 4.9 biliyan Shi ne Allah ce wa burrizatul jahimu liman yara za a zo da wutan jahimu dukkan mu nan sai mun ganta la tarawunnal jahim Allah ce wallahi sai kun ga wutan jahim thumma la tarawunnaha 'aynal yaqin wallahi idanuwanku na yaƙini na ɓalo-ɓalo kowa a cikin ku sai ya gani wutan jahannama kuma kowa sai ya hau kanta ya wuce shine wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jithiya azzalimai sune za su fada ciki saboda kafin a shiga aljanna sai an wuce wuta shine siradi siradi mazala da ya siffanta siradi tashin idan kafi shi kauri sannan kuma ya fi takobin nan irin da ake cire mutane kai a saudiyan nan ya fi shi kaifi haka manzala yake kowa kuma zai hau kan siradi gwargwar cikinsa a duniya wasu za su wuce kaman kyaftawan ido sun wuce wasu za su wuce kaman walkiya kaman gudun tsuntsu wasu kaman gudun doki wasu kaman gudun raƙumi wasu kaman gudun ɗan adam wasu kamar sassarfa na ɗan adam wasu kuma za su tafiya amma za a dinga barka saboda a gefe akwai mala'iku suna tare da kalalibun ƙugiyoyi ƙugiyoyin nan duk wani saƙon da ka sani a duniya akwai ƙugiyarsa to su kuma mala'ikun jefa shi suke yi in mutane na wucewa sai ka ya ce wa minhum makhdushu najin akwai wanda za a babbarka kashi amma zai sha an jeho na wuya na kunne ana gulma ya sa ya kafa ya tsare ana magana sai ka ga da yin haka ba da shi ake magana ba amma sai ka ga dan yi haka kamar wani abun da wai yana kokari sai ya ji maganan wani ya ji music da shi ya ji menene da shi sannan ya kalla haramun ya ji kaza ya kalla da shi za a kama da ido na hanci ya shaka na baki yayi na jiki yayi da kafa da sauransu da hannu da sauransu to anan ne manzala ce makhdushu najin za a fafarka shi amma zai sha in an ja kugiya sai ta karka jikin jini na zuba kuma ka ji cigaba da tafiya amma zai sha saboda wuce aljanna kaga dan aljanna ne amma sai da aka fafarka shi kafin ya wuce shiga aljanna sai ce wa minhum mukardasun fi nar akwai wanda kuma an jeho zai kama kunnin zai kama idan zai kama hanci zai kama bakin zai kama dukkan sa dukkan gaban da yake sabon Allah da shi akwai wannan kugiyar idan ya kama in aka fincika shi sai wutan jahannama na mata an gane to kaga aiki ne ja a kanmu yawa kowa yayi gwargwadon abin da zai iya Allah ya kama dace na gani kenan ko eh sai mu tafi kan wannan biliyan biliyan ne ba miliyan ba na mathematicians 70,000 times 70,000 4.9 billion ba miliyan ba ne biliyan ne ne eh, shi ne ake kira miliyar da larabci biliyan kenan miliyar eh subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk